This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. 'Yan sanda a India sun ce wani gungun 'yan bindiga ya kai hari kan wani sansanin sojojin sama da ke jihar Punjab daura da kan iyakar Pakistan da safiyar yau Asabar. Jami'ai sun ce an yi imanin cewa an hallaka biyu daga cikin maharan a sansanin mayakan sama da ke Patankwat yayin musayar wuta tsakaninsu da sojoji. Sun ce har yanzu ana kan fafatawa bayanai kalila ne kawai aka samu nan da nan. jami'an india sun ce har yanzu suna kan ƙoƙarin gano maharan a ƙasar yemen mayakan da ke goyon bayan gwamnati sun ce sun kashe wani hamshakin jagoran alka'ida da wasu mukarrabansa akalla biyu wanda aka kashen ali abad arab bin talab wanda aka fi sani da abu anwar ya kasance shugaban wata kotun da alka'ida ta kafa a hadarawat lardi mafi girma a ƙasar wanda akasarinsa ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar jami'ai a yaman sun ce tawagar motocin abu anwar ta nufi birnin adam mai tashar jirgin ruwa wanda ke kudancin ƙasar ne a lokacin da abin ya faru tuni sojojin yamen tare da taimakon hare-haren jiragen saman da saudiya ke jagoranta suka sake kwato adam to amma har yanzu babban birnin kasar na ƙarƙashin ikon 'yan tawayen Ƙungiyar mayakan Al-Shabab da ke somaliya ta fitar da wani faifan bidiyon neman sabbin mabiya mai nuni da kashe-kashen da 'yan sanda ke yi a Amurka da kuma kiran da ɗan takarar shugaban ƙasa Donald Trump ya yi na a hana musulmi shiga Amurka. Faifan bidiyon wanda aka fitar jiya Juma'a na da alamar dai shine karo na farko da wannan ƙungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci ta yi amfani da kalaman trump ko kuma wani abu a amurka wajen janyo sabbin mabiya ta yanar intanet yar takarar shugabar ƙasa hillary clinton ta faɗi a makon jiya cewa ƙungiyar mayakan isis na abin da ta kira kwatance ta fayafayen bidiyo masu nuna dolan trump na cin zarafin musulunci da musulmi wajen dabarar janyo sabbin masu tsaurin ra'ayi a matsayin mabiya to amma masu bin diddigin zancen a lokacin sun saka ayar tambaya kan wannan ikirari nata wata fashewa ta auku a kabul babban birnin kasar afghanistan jiya jama'a ta halaka mutum guda ta kuma raunata wasu sha a cewar jami'ai tuni dai kungiyar taliban ta yi ikirarin kai harin da cewa ɗaya daga cikin maharanta na 'yan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin fashewar ta shafi wata unguwar jama'a ne da ke tsakiyar birnin inda da dama daga cikin jami'an gwamnatin afghanistan ke zama inda kuma ake da gidajen baƙi da dama zuwa yau dai ba a san inda aka yi nufin aunawa ba a harin wani ɗan takaitaccen bayanin da mai magana da yawun taliban zabihullah majuhid ya aika wa muryar amurka a birnin islamabad na ikirarin cewa an auna wani wurin cin abincin da 'yan kasashen waje ke yawan amfani da shi ne takardar na ikirarin cewa maharan na taliban sun yi matukar barna sosai to amma ba a fayyace adadin maharan ba isra'ila ta kai gawarwakin falasdinawa 23 da aka kashe yayin jerin hare-hare na baya-bayan nan zuwa garuruwa da kuma ƙauyukan Falasɗinu a yamma da kogin Jordan. A wani yunkurin da ake ganin na neman kwantar da ƙura ne. Wani mai magana da yawun hukumar sojin Isra'ila da kuma majiyoyin asibitocin Falasɗinu sun tabbatar jiya juma'a cewa an kammala miƙa gawarwakin. Isra'ila bata cika miƙa gawarwakin maharin da aka kashe da wuri ba. to sai dai wannan na faruwa ne a kuma daidai lokacin da ake samun hare-hare na daɓa wuka da harbe-harbe da kuma yin kan mutane da mota da falasinawa kan yi kula yomin wanda ya yi sanadin mutuwar isra'ilawa 21 watannin baya-bayan nan falasinawa kuma sama da 130 ne dai suka mutu sanadiyar irin matakan kariya da kuma na kauda hare-haren da isra'ila ke daukawa a wannan lokacin. shugaban rwanda paul kagame ya ba da sanarwar sha'awarsa sake tsayawa takara na shugaban ƙasa karo na uku a shekara ta 2017 mako guda bayan da ƙasar ta kaɗa ƙuri'ar raba gardama ta kwaskure kundin tsarin mulkin ƙasar don ba shi damar shiga takarar kagame ya yi shelar wannan shawarar wato shawarar da yanke ci a wani jawabinsa na sabuwar shekara wanda aka yada ta gidan talabijin jiya juma'a da cewa ganin muhimmancin da kuka baiwa wannan al'amarin banda wani zaɓi illa in amince to amma ya ƙara da cewa bai tsammanin nufin ƙasar shine a yi shugaba na muddin rai ya ce shi kansa bai da sha'awar hakan ranar litinin kagame ya gode ma ƙasar saboda kaɗa ƙuri'ar canza tsawon wa'adin kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin kasar to amma bai nuna ko zai shiga takarar ba wa'adin shugaban na rwanda zai kare ne a shekara ta 2017 shahararriyar mawaƙiyar nan mai babbar lambar yabon fasaha ta grammy natalie cole diyar shahararren mawaƙin jazz ɗin nan marigayi king cole ta rasu da shekaru 65 Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi. madalla yau me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu. Malam Ibrahim barka da hantsi yau a cikin shirin namu muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko zai yi magana ne akan cutar siga. Rahotonmu na biyu kuwa zai yi magana ne akan cutar yoyon fitsari. A rahotonmu na uku zai yi magana akan cutar sida mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS. A rahotonmu na hudu kuwa zai yi magana ne akan cutar asma mai sarƙe numfashi. Baya ga waɗannan rahotanni yau a cikin shirin in kunne ya ji za ku ji mu tare da Farfesa Muhammad Mamman babban darakta a ma'aikatar kula da ƙudan tsando da ke Kaduna game da cutar da baƙin ƙuda ke yadawa a cikin al'umma. ina gida don mina sai aka ce mami daura ana gira Ku tashi samari mu inda sarki daura Muhammadu. Sarki mamman bashar. Lawa ya zila maganin duhu. Sarki mamman bashar. Lawa na Jihar Kano ta bi sahun jihohin Najeriya wajen gudanar da bukin ranar cutar siga wanda yake neman zama ruwan dare game duniya. Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken bayani a rahoton da ya aiko mana. Hukumar lafiya ta duniya ita ce ta ware ranar 14 ga watan 11 na kowace shekara domin gangamin wayar da kan jama'a game da wannan cuta ta suga. na zanta da daraktan kula da ayyukan lafiya na jihar kano dr sa'id muhammad shin koya ita wannan cuta ta sukari take wannan cuta tana nasaba da irin cimar da mutane suke amfani da shi shi yasa aka fahimci cewa yawan kayan zaƙi da kayan maiko da muke ci da kuma yawan rashin motsa jiki wato hutawa da ake samu ya haifar shi yake haifar da wannan karuwa da yaduwa da wannan cuta take yi shi yasa aka ga cewa taken wannan shekara shine a dinga kula da cimar da mutum ike ci mutum ya kula da cewa ga irin abincin da ya kamata ya ci ya rage kayan zaki ya rage dukan wani abinci da yake sa mutum ya samu kiba irin kayan da ya shafi shinkafa masara da duk wani abinci da idan ya shiga jiki zai koma shi ma ya zama zakin sai kuma mutum ya dinga samun wani yanayi da zai dinga motsa jikinsa yadda ba zai dinga zama guri ɗaya ba saboda ya dinga kone wannan sukarin da ya riga yake cikin jininsa in ba haka ba an tabbatar da cewa kashi saba'in cikin ɗari na wanda wanda dan ita wannan cuta kala biyu ce akwai kala ta farko wanda take da nasaba da gado akwai kuma kala ta biyu wanda take aukuwa saboda irin yanayi na rayuwa na cima da kuma eh, rayuwar da mutum yake yadda yake tafi da rayuwarsa ko yana samun wani lokaci da yake motsa jikinsa ko baya samu wani irin abinci mai dauke da wannan cuta ya kamata a ce yana ci abincin da zai ci ya kasance yana rage zaƙi duk abin da yake da zaƙi a cikin kayan abinci ya rage su abubuwan da kuma idan sun shiga jiki su ma zaƙin suke zama su shinkafa su masara su taliya su irin waɗannan da kayayyaki maiko irin wannan soyayyen kayayyaki da ake sayarwa yanzu ko ina su mitifai su wane ne da kowa ake sayayyaci to a dinga kiyaye yawan yadda ake cin su sannan kuma mutum ya dinga samun wani lokaci da zai dinga motsa jikinsa ake so idan mutum zai ci irin wannan abincin kamar shinkafa a ce akwai ganyayyaki a ciki da yawa kaga idan ya zuba kayayyakin ganyayyaki a cikin a ce kashi biyu na abincin da zai ci kashi ɗaya ne irin wannan shinkafar kuma kashi biyu a ce ganyayyaki ne da su wayansu ɗanyen ah, kayan tsiro na gona wanda ake amfani da su wato ya'yan itatuwa su ake so ya dinga amfani da su amma ina da daɗa jaddada cewa akwai buƙatar ya dinga motsa jiki wanda sana'arsa bata haɗa da cewa yana yawan motsa jiki wajen yi ba amma da wanda yake aikin ƙarfi kaga wannan ba a ce da shi sai ya je ya yi wani abu na daban ba wannan ya eh, wadatar Dr. Sa'id Muhammad, daraktan sashen kula da ayyukan lafiya na jihar Kano kenan. Ƙungiyar masu ɗauke da wannan cuta ta siga sun gudanar da faɗakarwa a kafafen yada labarai a wannan shekarar a wani ƙoƙari na nusar da mutane na yadda za su kula da kansu idan suna da wannan cuta da kuma ganin waɗanda ba su da wannan cuta sun kaucewa kamuwa da ita cutar Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu, har yanzu matsalar yoyon fitsari na ƙara yaɗuwa a tsakanin mata a arewacin Najeriya. Wakiliyarmu da ke jihar Jigawa Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. Matsalar yoyon fitsari ta daɗe ana fama da ita a Najeriya. wanda ko a bincike na baya-bayan nan da ya gudana masana sun tabbatar da cewar a kowace shekara kimanin mata dubu sha biyu ne ke kamuwa da larurar ta yoyon fitsari, amma sai dai dubu biyar kaɗai daga ciki ake iya magancewa matsalar, da a cewar masanan, a yanzu haka adadin mata dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari biyu ne ke fama da wannan larura ta yoyon fitsari a faɗin Najeriya baki ɗaya. To ko waɗanne tsare-tsare gwamnatin jihar Jigawa ke da shi domin kawo rage kamuwa da wannan larura a jihar? Dr. Abba Zakari shi ne kwamishinan lafiya na jihar ya kuma yi mana ƙarin bayani. Alhamdulillah, munan jihar jigawa muna da tsari ingantacce domin taimakawa mata masu yoyon tsari. abu da farko dai shine cewa abu da tsari wanda zai yi rigakafin wannan yoyon fitsari san shi yoyon fitsari abin da yake kawo shi ɗaya daga cikin abin da yake kawo shi mace ta daɗe tana naƙuda wani lokaci za ki ga yara wanda shekarunsu kamar bai kai ba don su kai ciki girman ƙugunsu bai isa jariri ya wuce sai ki ga naƙudar ta zo ta daɗe ana ta yin har da ƙarshe ma ya jawo irin wannan rashin lafiya ta ta yoyon fitsari so abu na farko da muke yi shine cewa a kowace shekara ana sa kuɗaɗe cikin bajet na jiha domin a rika ba mata masu juna biyu magani domin kuma alal misali wacce take buƙatar aikin tiyata ma a yi mata kyauta kun ga wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma shine cewa muna da asibiti a jihar wanda mun shiga yarjejeniya da wasu ƙungiya wanda ake kira medicine and frontier NGOs wanda su aikin da suke kawai na taimakawa mata ne masu yoyon fitsari. Saboda haka a idan alal misali mace ta kamu da yoyon fitsari idan ta je wannan asibitin akwai likita likitoci wayansu ma daga waje suka zo wanda za su duba ta a yi tiyata a ɗinke gurin nan kuma a koya mata abubuwa da za ta yi domin kada abin ya sake a. Saboda haka mu a nan jihar Jigawa muna da ingantaccen shiri domin taimakawa mata masu yoyon fitsari. Waɗannan mata masu yoyon fitsari wasu lokuta. lokutan za ka ga wasu suna bara cikinsu ko kuma wani abu makamancin haka sabida yawancinsu za ka ga mazajensu sun watsar da su ba sa kulawa da su wannan cibiyar tasu ta zama tamkar gidansu to akwai wani haƙƙi na gwamnati da ta dinga tallafa musu ko kuma da akwai wani abu da ya kamata a yi musu wannan abu ne da kika ɗauko mai faɗi alal misali idan ana zama na gaskiya bai kamata a ce mutum da matarsa ba don wata larura ta same ta sai ya watsa gwamnati a yanzu dai tana iya bakin wajen kula da waɗannan mata masu cutar yoyon fitsari. To wata malama wadda tana ɗaya daga cikin masu ɗauke da wannan larura ke ƙaramar hukumar jawon a jihar Jigawa ita ma ta tofa albarkacin bakinta. Tana biyu a nan. An yi miki aiki ne? A'a ana dai bani magani yanzu da kina tare da gidanki ne? A'a iyayena ne ke kula da ni mun rabu da shi. Shekarar ku nawa da aure? Shekarar mu. Yaran ku nawa? Wannan ne na farko kuma shi ma ya rasu shi kuma na kamu da wannan larura. Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka 那个就干啦 a Najeriya. Ƙungiyar AD Rufai Foundation da ke jihar Bauchi ta shiga cikin sahun masu yaƙi da cutar sida mai kare garkuwar jiki a jihar ta Bauchi. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo ta shaida mana hakan a rahoton da ta aiko mana. Da take jawabi a lokacin ƙaddamar da gangamin yaƙi da cutar Hajiya Halima Ibrahim mai gari darakta a ƙungiyar AD Rufai ta bayyana yadda suka tafiyar da nasu gangamin yaƙi da cutar. cutar. To mu gudunmawar da muke bayarwa a wannan wuri shine na ɗaya dai Edi Rufa'i a halin da ake ciki yanzu akalla ba a ƙasar ba mun yi test wa mata muna aiki da mata masu zaman kansu wato female sex workers muna aiki da su muna aiki da fiye da mata 1,500 kuma a cikin ayyukan da muke yi muna musu gwaji ne na tabbatar da matsayinsu da kuma gaya musu su kiyaye tare da basu abubuwa na kariya to a wannan shekara sai edi rufa'i ta ga cewa duk abubuwan da muke a cikin gari ne sai muka tafi tsangayan 'yan gudun hijira a boto a jiya mu a can muka je muka yi namu bikin muka yi gwaji wa mata da maza da ke sansanin gudun hijira na boto muka kuma ba da tallafi wa yara ƙanana na barguna kuma muka ba da tallafi na takardu makaɗan da cikinsu wanda suke makaranta sun kai kamar mutane nawa mun yi tasu ɗaya ɗaya ɗaya mun yi na mutum ɗari biyu da hamsin a cikinsu akwai wanda kuka samu wayannan cututtuka abun mamaki guda ɗaya muka samu wanda ya kasance yana ɗauke da shi namiji kuma mun kula cewa yana kan magani sai dai ba abin da ba a rasa mun samu da yawansu suna fama da ciwon sanyi to ya kika lura da yanayin cutan yana raguwa ne ko yana yana raguwa ne wanda idan dai za ka yi test wa mutum 250 ka samu mutum ɗaya to tabbas ka kin san yana raguwa ne to wani fata kike wa al'umma fatan mu shine muna fata Allah zai sa idan muka kai wannan lokaci dubu shekara dubu biyu da talatin zai kasance a jihar Bauchi ko a Najeriya gaba daya ba za a samu ciwon sida ba. Daraktan kungiyar Edi fa'i Foundation kenan Hajiya Halima Ibrahim Mai Gari, uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Hadiza Muhammad Abubakar ta bukaci al'umma da su daina tsangwaman masu ɗauke da cutar. Sakon da zan bayar shine cewa kamar yadda muka yi bayani a baya shi wannan ciwo ba ciwo ne da za a dinga kyamatan jama'a ba ciwo ne da ya kamata a fito a tallafa wa jama'a saboda wata lalura ce wanda allah ya dora musu ko da ta halin kakani aka same shi saboda haka abu mai mahimmanci a ciki shine shi wannan fahimta da ya kamata mu mu samu a cikin al'umma sha mutanen nan a zauna da su lafiya a yi cuɗanya da su lafiya babu wani abu da zai faru kuma ya cancanta a dinga ba su haɗin kai da goyon baya a kuma ƙara ƙarfafa musu gwiwa domin in sun gaba a kyamatar su za su fito su nuna kansu su nemi magani a taimake su a samu lafiya kuma a samu yadda za a datse shi bazuwan wannan ciwo a cikin al'umma. Hajiya Hadiza Muhammad Abubakar, uwar gidan gwamnan jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar a inda wakilinmu Sha'ibu Mani ya aiko mana da rahoto a kan dalilan da ke jawo cutar asma mai sarƙe numfashi. Biyo bayan ilolin da cutar asma ko kuma haka mai galazawa mutane wajen shaƙewar numfashi sabilin shakar ƙura ko iska ya zuwa wani gas ko kuma yaƙi. Dr. Faruk Manzo na asibitin Sabon Gari ya yi mana bashin bakin ita wannan cuta. Ciwon nan na huka yana kama yara zuwa shekara sha biyu ma heye ko kuma ga wasu suna da shi bai wakana sai an kawai yin shekara arba'in kuma ya yi yawan kama mata da maza. Mutum ne za ya shiga shi nan shi eh, kamar an shaƙe shi kenan in wannan abun ya samu to ciwon huka ne gare shi kenan sai a zabura a isa gidan likita shi ciwon huka bayan lokacin da ya taso in bai taso ba mutum ba da alamun komi ba a iya cewa wane yana da shi wane ba da shi ko an maka bincike in dai irin wanga kanana ba a ganewa amma akwai binciken da ake yi inda ake ce ma eh, debimetry Kama a gani sai hankali yake iya ɗauka kamar iska ya sheda gaba daya ko in ya sheda rabi ko ko wani iska ne yake shidowa gaba daya daga cikin shi kenan wannan alamu suna sa a gani mutum yana da matsalar sheda ko ba da matsalar sheda kenan dai akwai shi da babu illa illa inda aka ce sheda ai an ce rayuwa kuma inda ai shi yana ma iya kaiwa har ya kashe daga bisani sai ga malam salo wani zakin fama da cutar huka tunda akalla ne yanzu na kai shekarar ta kai goma sha shida zuwa sha bakwai to me kake ji gaskiya abubuwan da nake ji ni in ta taso mana suna da nan cuta sai dai daɗa al'amari na Allah kawai kana tukar likitoci tunda yanzu ni duk likita da na je yanzu wannan ne da an ganni ma an san ko ya kawo ni kuma na sha cikin dare ta taso mani karhe uku karhe hudu da asuba karhe nawa kowane lokaci tana iya taso mani cutar ka da yanzu likitoci kuma ba ta da bare balantana yaro ko babba shi ina mata kai yanzu a gargadi ga masu famar cutar asma dr faruk mazo dan saboda in mutum asma ya kama shi a bude mashi hanyoyin shakawa kamar in wace ce tana da sucen a hidda in namiji ne yana da santir ko yana da wani karabat da abin da ke iya matse mashi ciki ai maza a hidda ko ma takalmi ne a hidda dan ya samu ya sha iska ya shige shi da kyau to ga cutar ta asma tana da magani asma din kala kala ne kamar akwai wanda da ya taso in ya dan huce awa ɗaya biyu shikenan mutum ya samu sauki akwai wanda in ya taso sai ya ina da shi yana bashi wahala wannan ma maganin daban kuma akwai wanda sai kwana biyu cikin shi wanda sai ma an rike shi likita ana bashi magani kamar akwai wannan wanda salbutamol wanda da mutum ya ji alamun shi sai a yi maza a hesa a cikin baki akwai comprimé kinnin wanda ake sha wanda shi in an sha shi kamar in kura ce abba ka shaƙa da kyau ko kuma turare ne kana shan wannan maganin sai ka ga ya kwantar da shi dauki da wannan cuta ina matakan rigakai. to rigakai dai na warin da kamata a yi wa'anda suka san suna da shi kinan sai suke yi kuma majina in ta yi yawa tana iya haddasa asin ko ku tana iya ƙara asin ga masu shi masu ita wani bi suna sa wani takunkumi ko rawani eh duka wannan in ka sa wani takunkumi ko rawani yana kare ka da iskan da zaka shaka in yana musu fa'ida kenan alhamdulillah sai su ci gaba da yin wannan abu sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani daga jamhuriyar nijar yanzu kuwa lokaci ne da za mu kawo maku shirin in kunne ya a inda za mu yi magana akan cututtukan da bakin kuda ke yadawa a cikin al'umma kuma muna tare ne da sunana professor muhammad mamman director general and chief executive na wannan ma'aikata Nigerian Institute for Trypanosomiasis and Onchocerciasis Research a nan Kaduna. To farfesa shin wani suna ne aka fi sanin wannan bakin kuda da shi kuma a ina aka fi samunsa? Gaskiya a sunayen shi Hausa wato saboda ba a cika damuwa da shi ba ana da kiran shi bakin kuda wanda ke ana samun shi a hanya guraren rafuka eh, inda ruwa yake gudu Eh, wanda yake kuma jama'a sun saba idan an gan shi ana tsoron cewar cizon da zai zai kawo makanta so wannan dai bakin kuda wanda yake na rafuka da magudanar ruwa shi aka fi sanin shi wasu irin matsaloli ne idan wannan kuda ya ciji mutum yake kawowa ga al'umma wannan kuda a ah, wato babban matsala ne a kasashen afirka Uh, duka da kuma waɗansu ƙasashe guda shida na kudancin amerika da waɗansu ƙasashen larabawa dalili shine cizon wannan ƙuda ga mutum ya kan haifar da abubuwa da yawa uh, idan wannan ƙuda ya ciji mutum yakan sa waɗansu ƙwayoyin cuta wanda yake suna da uh, yadda suke bayyana kashi biyu ɗaya ‘ya'yansu wanda ke ƙanana wanda ke ba su girma ba su gaskiya ido ba baya iya ganin su sai sun girma sun rika a shine za a iya ganin su to wanda ake ganin manya-manyan su ne za a gansa kamar waɗansu wato kamar tsutsotsi haka dogaye farare haka to su ɗin nan idan su girma a jiki za a ga sun fara sa yawanci suna zama ne a ƙarƙashin fata to daga nan za ga sun fara sa ƙuraje za ga wanda ya samu wannan ciwo yana jin kaikayi yana jin zafi baya jin daɗi a jikin shi to har ya kai ya zamana a gurin ya yi kumburi saboda inda za a yanka gurin za a ga wannan guri akwai dubban wannan fararen tsotsai a ciki kuma wannan kumburi da kuraje za su fita a ko'ina daga jikin mutum a kafa a hannu a ciki a jiki har da marina to su kuma waɗancan ƙanana wanda ke su girma ba su sukan watsi ne cikin jiki Farfesa Muhammad Mamman kenan babban darakta a ma'aikatar kula da ƙudan tsando da ke Kaduna inda ya yi mana bayani akan bakin kuda da kuma irin cutar da yake haifar haifarwa bil'adama. Mako mai zuwa za ku ji mu da matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa cizon ƙudan. Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan sati. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu ibrahim alfa ahmed ne a birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya a gai da malam iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. 'Yan sanda a India sun ce wani gungun 'yan bindiga ya kai hari kan wani sansanin sojojin sama da ke jihar Punjab daura da kan iyakar Pakistan da safiyar yau Asabar. Shahararriyar mawaƙiya mai lambar yabon fasaha ta Grammy Natalie Cole, diyar shahararren mawaƙin jazz ɗin nan marigayi King Cole ta rasu tana da shekaru 65. wata takardar bayani daga danginta na nuna cewa cole ta mutu ne ranar alhamis a asibitin sida sinai da ke los angeles sanadiyar rashin lafiyan da ta jima tana fama da shi yayin jawabinsa na mako-mako na wannan karan cikin matukar fushi kan abin da ya kira rashin kammala ɗaukar mataki kan batun daƙile tashe-tashen hankulan da bindigogi a ƙasa shugaban amurka barack obama ya ce shin wani abu ne ma idan majalisar dokoki ta yi wani abu ko wani irin abu ma don kare 'ya'yanmu daga harbe-harbe da bindigogi shekaru uku da suka gabata shugaba obama ya buƙaci haɗin kan ƙasa don kawo ƙarshen wannan matsalar abu da ya ci tura saboda rashin haɗa hankali waje guda Shugaban ruwanda Paul Kagame ya ba da sanarwar sha'awarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a karo na uku a shekara ta 2017. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.